Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan da lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. A yau Juma'a ne ministan yada labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin kasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro a kan takaddamar da ke tsakanin su da Iran. A gefe guda kuma ita ma Iran ɗin ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama domin daƙire hare na hare-hare na wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammacinta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin kasar wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta huti da ke samun goyon bayan iran ya ce jiragen ruwan china da na rasha za su iya wucewa ta bahar maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin najeriya ta sake yanke hukunci kan shari'un zaɓukan wasu jihohin najeriya shari'a da aka yanke mu ba mai zata haka ba to amma tun da shi Allah ya bashi muna masa fata na alheri so mu rungumi kaddara zamu kuma shirye-shirye na kuma zuwa dubu biyu da ashirin da bakwai. za a ji wasu rahotanni masu nasaba da cikar sashen hausa shekaru 45 da kafuwa kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai tabo batun karancin masu bayar da gudunmawar jini a asibitocin Amurka. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a ne ministan yaɗa labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin ƙasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro a kan takaddamar da ke tsakanin su da Iran bayan da ƙasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. Ministan riƙon ƙwarya Anwar Ulhaq Kakar. ne wanda zai jagoranci taron kwamitin tsaro na ƙasa da kuma dukkanin hafsoshin sojin ƙasar kamar yadda minista murtaza salangi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ta wayar tarho salangi ya ce manufar taron ita ce yin nazari mai zurfi kan harkokin tsaron ƙasa bayan abubuwan da suka faru a iran da pakistan hare-haren ramuwar gayya da kasashen biyu ke yi shine kutse mafi girma da aka gani akan iyakokinsu a shekarun baya-bayan nan lamarin da ya haifar da fargaba game da karuwar rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a ranar 7 ga watan oktoba. A gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage mara matuƙa da aka kera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammaci ta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin. A ranar Alhamis, Pakistan ta kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu da ta ce 'yan aware ne a cikin a cikin Iran a wani harin ramuwar gayya kwanaki biyu bayan da Tehran ta ce ta kai hari kan sansanonin wata kungiya a yankin na Pakistan. Atisayen na kwanaki biyu da aka fara a ranar Alhamis ya shafi wani yanki daga Abadam da ke kudu maso yammacin lardin Kuzestan zuwa chabahar da ke kudu maso gabashin sistan da kuma lardin balochistan mai iyaka da pakistan da afghanistan wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta huti da ke samun goyon bayan iran ya ce jiragen ruwan china da na rasha za su iya wucewa ta bahar maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito cewar muhammad albarkati wanda memba ne na shugabancin 'yan siyasar kungiyar huti ya faɗa a wata hira da ya yi ta kafar yada labaran rasha ta izbestia cewa hanyoyin jigilar kayayyaki da ke kewayen kasar yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga kasashen china da rasha matukar dai jiragen ba su da alaka da isra'ila Ƙungiyar ta Huti ta ce suna nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa ne a daidai lokacin yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza kuma sun kai hare-hare fiye da talatin a tekun Bahar sai dai 'yan ƙungiyar ta huti sun ƙaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa da ba su da alaƙa da isra'ila lamarin da ya sa wasu kamfanonin sufurin jiragen ruwa ke kaucewa hanyoyin jigilar kayayyaki inda 'yan huti suka kaddamar da hare-haren never said that the Houthis would immediately stop. That is something that um, Mataimakiyar sakataren yada labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Sabrina Sin kenan take cewa ai ba mu taba cewa mayakan na Houthi za su dakatar da hare-harensu ba. Wannan wani abu ne da su da kansu za su ɗauki matakin aiwatarwa. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kotun koli ta sake yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnonin wasu jihohi daga Abuja ga Halima Abdurra'u da bayanan hukunce-hukuncen a dunkule. a yau juma'a 19 ga watan janairun shekarar 2024 ne kotun kolin najeriya mai zamanta a birnin abuja ta yanke hukunci kan kararrakin zaben gwamnonin jihohi shida kama daga ogun nasarawa dauta gombe da dai sauransu kotun da ta yi watsi da karar da dan takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar pdp david ombogadu ya shigar kan nasarar gwamna abdullahi sule na jam'iyyar apc a jihar nasarawa sai kuma ta yi watsi da kararraki uku na neman a soke zaben sharif oborevri a matsayin gwamnan jihar delta kotun ta kuma tabbatar tabbatar da nasarar sani na jam'iyyar APC a jihar Kaduna inda ta yi watsi da karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Isa Ashiru ya shigar na kalubalantar nasarar Ubasanin sai kuma tabbatar da nasarar Dafo Abiodun na jam'iyyar APC a matsayin gwamnan jihar Ogun. A jihar Gombe kuma kotun ta yi watsi da karar da ɗan takarar jam'iyyar PDP Jibrin Barde ya shigar inda ta tabbatar da nasarar gwamna Inuwa Yahaya na jam'iyyar APC a zaben na shekarar 2023 sai kuma tabbatar da nasarar takwararsa na jam'iyyar APC a jihar Kebbi Nasir Idris wanda Aminu Bande ya shigar da karar kalubalantar nasararsa wannan da ya kai adadin jihohin da aka zartar da hukunci akan kararrakin da aka shigar gaban kotun kolin zuwa shida. A yanzu dai rahotanni daga birnin lafiya sun yi nuni da cewa wasu magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa sun tara kan titin lafiya zuwa Jos inda suka yi ta kona tayoyi a gaban sakatariyar jam'iyyar da suke marawa baya don nuna bacin ransu ga hukuncin kotun kolin na yau. To gaida Halima ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyar Tarayya Afirka da ta Tarayyar Turai da kuma Amurka sun yi kira da a gaggauta dakatar da buɗe wuta da samar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Ƙungiyoyin sun kuma yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke tsakanin Somaliya da Habasha. gami da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin habasha da somaliyan akan ballewar somaliya daga yankin somaliland wakilan kungiyan da suka yi jawabi a birnin kampala na kasar uganda bayan taron kungiyar kasashen yankin gabashin afirka sun bayyana cewa rikice-rikicen biyu na barazana ga zaman lafiyar yankin na kurya afirka sojojin sudan da dakarun sa kai da ke hamayya da juna sun yi tagwabza fada a kan ikon sudan tun a watan afrilun bara kungiyar tarayya afirka da kungiyar tarayyar turai da amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya sun sanar da cewa fadan ya raba mutane miliyan bakwai da mahallansu tare da hana yara miliyan goma sha tara zuwa makaranta. zubar dusar kankara da kuma yanayin sanyin gaske da ya kai shilin ƙasa da sifili a galibin fadin amurka a cikin wannan makon ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna tare da sanya zirga-zirgar ababen hawa da na sama cikin haɗari wani jirgin saman amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a rochester na birnin new york saboda dusar kankara bayan tashinsa daga philadelphia To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a rahotonmu da ya gabata, kotun kolin Najeriya ta sake yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Kamar yadda aka ji, cikin gwamnonin da suka yi nasarar dawowa akwai na jihar Nasarawa, wanda wakiliyarmu Zainab Babaji za ta ƙara mana bayani a kai. Kotun kolin Najeriya ta yi fatali da karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa David Emmanuel Ombugadu ya shigar a gabanta inda ya kalubalanci zaben Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. A hukuncin da ta yanke a yau Juma'a kotun kolin karkashin mai shari'a KMO Kekere Ekun ya jaddada hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya kuma ayyana Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin zababben gwamnan jihar ta Nasarawa. Gwamnan jihar ta Nasarawa Abdullahi Sule ya shaida mun cewa tun can dama shari'ar bata bashi fargaba ba, saboda haka ma tun lokacin da jam'iyyar PDP ta kai shi kotun sauraron kararrakin zaɓe da na ɗaukaka kara zuwa na koli ci gaba da ayyukansa kawai yake yi. Duk wani abu da na sa a gabana, na sa a gabana kawai ina yi ban taɓa damuwa akan wai akwai shari'a ko ya zai zama shari'an ba. Abin da nake so jama'a su sani na farko shine dole su ci gaba da haƙuri da juna. wannan karo mu ci gaba da goyon bayan shi shugaban mu yanzu kudaden da kowane jiha take samu ya fi abin da ake samu da don haka idan haka ne kuwa dole za ku ga ayyuka kamar mu a cikin wannan shekara hudun aikin da za mu yi sai ya ninka abin da muka yi a wancan zuwa kuma ya riga ya fara nunawa tun yanzu yanzu kafin in fito nan daidai kafin in fito nan minti biyar kafin in fito nan aka ce mun minista na ayyuka minister of works ya ba mu approval mu jihar nasarawa aiki da za mu yi na hanya da ake kira on the pass wanda ta kasa za a rinka bi ino kamar inda dai za gani a saudi ka shiga ta kasa wayansu motoci na sama na roki wannan kuma ya bamu to kuma wannan kuɗin da za a yi wannan aikin mu mun riga ma mun keɓe kuɗin mun ajiye saboda haka yanzu daga sati mai zuwa an Allah ya kai mu za mu bada wannan contract yanzu in ka je kefi dualization na kefi an kare a kwanga yanzu mun bada aikin dualization yanzu a kwanga projects guda hudu za mu je mu yi commissioning eh to saboda haka mutane suka yi hakuri ci gaba zai zo amma babban ci gaban da zai zo shine na harkan ilimi na harkan lafiya na jama'a harkan gona da za a iya ba mutane taimako da duka sauransu Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sule. Tuni dai magoya bayan APC suka nuna farin cikinsu da nasarar da su ta samu. Sunana rilwan Abubakar Khalid, SSS, the Governor of Rural Development. Godiya tabbatar daga sarki Allah ya tabbatar ma da shi mai girma gauna. injiniya ya yi sule nasarar da Allah ya bashi dama can shi gauna mai son zaman lafiya ne kuma ba shi da bambancin addini ko na kabilanci ko na bangaranci damuwan gwamna jiha ta zauna lafiya domin baki masu neman kawo arziki su shiga mishi a jifa kuma Allah ya sa ya tabbata da wannan. Alhaji Sa'idu Yakubu Asakio, gona A Sule mutum ne wanda da shi mai adalci mai so zaman lafiya da kowa da kowa. Me kake bukatan ya dora akan abin da dama ya riga ya fara? Maganan insecurity a Nasarawa state. I hmm. ci gaba da aikin shi kuma kada bambanta kowa kamar yadda da ya saba yana yi. Duk kokarin ji daga shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa ya ci tura. To sai dai Alhaji Abubakar Sadiq ya ce sun amshi hukuncin na kotun da hannu biyu. shari'a da aka yanke mu ba mai zaton haka ba to amma tun da shi Allah ya bashi muna masa fata na alheri so mu rungumi kaddara za mu kuma shirye-shirye na kuma zuwa dubu biyu da ashirin da bakwai domin mu sake tunkara su mu ga kuma buga mu ga abin da Allah zai to da wannan zan kira ga ita jama'a mu na PDP mu kwantar da hankalin mu. kotu ta riga ta yi hukunci To ba wani abin da za a yi iyaka za a ba da haɗin kai domin mu ga cewa lalai an samu gwamnati mai nagarta. Shari'ar kotun kolin ta kawo ƙarshen cece kuce tsakanin al'ummar jihar wanda ya nemi rikidewa daga batun siyasa zuwa na addini da ƙabilanci. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun fara kiraye-kirayen zaman lafiya bayan hukuncin kotun don ba gwamnati sukunin aiwatar da ayyukan ci gaba a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab. A ci gaba da kawo maku rahotanni da ra'ayoyi na musamman kan cikar sashen Hausa shekaru 45 da kafuwa. Mun gabatar maku da ra'ayin wani daɗaɗɗen ɗan jarida daga Kamaru mai suna Abdullahi Sadu. Za mu sake gabatar muku da hirarsa da wakilinmu Bashir Ladan inda yake cewa. A gaskiya farko abin da za mu yi shine bayyana farin ciki mu kasancewar wato wannan tasha ta ainihin wato muryar Amurka VOA tasha ce mai taka rawar gani a gaskiya kuma muna kaunar ta shesa kaga muke yawan kallon da muke yawan sauraron ta da da nace kallon ta tana da shirye-shiryen ta duk musamman da ke da ainihin wato na bidiyo kaman wato taskar voa lafiyar mu da kuma da wasu shirye-shirye waɗanda ai take tattaunawa da manyan mutane da kuma wasu bangarori daban-daban waɗanda ainihi suke faɗakar da al'umma a gaskiya kamar mu anan kamaru tasha ce ta muke yawan sauraron ta a gaskiya kuma musamman mai da ainihin take bamu labarai na kasashe daban-daban daban musamman nahiyar afirka waɗanda nan ne ma muka fi kwarewa mu don muna yawan sauraron abin da ke gudana a siyasance tattalin arziki da kuma wasu sasan wato labarun waɗanda ainihin suka dangaci wannan nahiyar kuma akwai wasu bayanai waɗanda ainihin ba mu san da su ba a albarkar wannan tashar kam muna samun labarai waɗanda ainihin ingantattu kuma waɗanda babu wato shakku game da waɗannan labarai na wato voa hausa kuma abin da za mu ƙara cewa voa ta ƙara ainihin wato zake dantse na ci gaba da wannan aikin da ta saka a gabanta yau sama da shekaru arba'in kaga wannan abun a yaba ne a gaskiya kuma shi kanshi mai jagorantar wannan uh, tasha na sashen hausa idan ka lura mutum ne ba wai kawai ya zauna can amurka din ba yana yawan ziyarar uh, uh, waɗannan ƙasashe waɗanda su ainihi suke yawan sauraron su kamar nan kamaru ai ya zo ya je ghana ya je benin kaga waɗannan ƙasashen ya je nijar babu inda baya zuwa to kaga haka ake so ga tashoshi ba wai kawai kamar da wasu suke yin ba shugabanni su tsaya kawai a can uh, wannan babban ofishin nasu ba tare da su kai ziyara ba daga da idanuwan su yadda ainihin wato al'amura suke gudana a waɗannan ƙasashen haka ake so kuma muna uh, bukatar dai daskar boa uh, mu abin da za mu iya cewa gaban mu 'yan kamaru mu yaba mata a da dai mun san cewar boa tana da watakila wakili ne guda kawai amma haka a yanzu mun samu wakilai da dama a kasar kamaru a yawun da akwai wakili a duwala akwai wakili a wasu bangarorin akwai wakili wakilai to kaga wannan abin yaba ne a gaskiya mu da idan za mu saurari labarin kamaru sai da a wasu tashoshin amma daga yanzu dai kaga tashar a yanzu babu wacce take ainihin yawan wakilai a kamaru kamar tashar uh, muryar amurka uh, sashen hausa wannan abin yaba ne a gaskiya Daɗaɗɗen ɗan jarida Abdullahi Sadu a hirarsa da Bashir Ladan kan cikar sashen Hausa shekaru 45 da kahuwa To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun ƙarancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar. inda ta ce rabon da ga irin wannan karanci tun shekaru ashirin da suka gabata yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo To kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun karancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar. inda ta ce rabon da aga irin wannan adadi mafi karanci na masu ba da tallafin jinin tun shekaru ashirin da suka gabata lindy lewis ta kwashe shekaru da dama tana ba da gudunmawar jini bisa wasu dalilai na raɗin kanta I have the ability to do it because I know not everybody can. Um, I know there's shortages. ina iya bada gudunmawar jini, na san ba kowa bane zai iya. Na fahimci cewa akwai karancin jini. Ahalina suna da tarihin matsalar cutar daji. saboda haka ba da tallafin jini na taimakawa marasa lafiya kuma zan iya ba da gudunmawar jinin ko da ban san mutum ba. To Lewis dai kan kwashe sa'o'i biyu tana ba da gudunmawar jinin inda takan numfasa har ta kalli fim guda yayin ɗibar jinin sai dai tana ɗaya daga cikin mutane kalilan da ke zuwa wannan cibiya domin ba da gudunmawar jinin. A cewar ƙungiyar ta Red Cross adadin masu zuwa ba da gudunmawar jini ya ragu sosai cikin shekaru ashirin da suka gabata joan nolin jami'a ce a kungiyar ta red cross Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million. Ta ce tun shekaru 20 da suka gabata adadin masu ba da gudunmawa jini ya ragu da kashi 40. A da mukan samu miliyan 4, amma yanzu da kaɗan yake haura miliyan 2. Hakan na da nasaba sosai da barkewar cutar COVID lokacin da aka rufe makarantu da wuraren kasuwanci. Sannan ga yanayi da ake fuskanta a sassan Amurka. da cututtuka da ke zuwa lokaci-lokaci. the the across To zubar dusar kankara da ruwan sama da kuma mummunar guguwa da ake fuskanta a sassan Amurka sun sa masu zuwa ba da gudunmawa jini fasa zuwa ba da tallafin a cewar wani daga cikin wakilan kungiyar ta Red Cross. Kuma duba da cututtuka kamar na zazzafan mura da dawowar COVID-19 akwai yiwuwar mutane da dama su ƙara janyewa. Uh, the most urgent need is for as juwan kenan take cewa a halin yanzu ana bukatar jini cikin gaggawa musamman ma na nau'in O. saboda a kara adadin yawan jinin da ke rumbunmu. A Amurka duk wanda ya haura shekaru 18 zai iya ba da gudunmawar jini akalla sau ɗaya a cikin kwanaki hamsin da shida Ana kuma bukatar nauyin wanda zai ba da gudunmawar jinin ya haura kilo hamsin. a cewar dean robin wanda shi ma ke bada gudunmawa jini duk wata biyu sai ya je ya bada wannan tallafi I've been donating platelets for about 10 years. Uh, I'm lucky that I have very good health. yace kusan shekaru goma na kwashe ina bada gudunmawa jini. Na yi sa'a ina da cikakken lafiya. Hakan yasa na ga ya dace na taimaka waɗanda ba su da wannan ni'ima. A Amurka ba a biyan masu bada da gudunmawar jini. ko da kuwa an kai wani shalli da ake bukatar sa cikin gaggawa ƙwararru na ganin idan aka fara biyan masu ba da gudunmawar hakan zai sa mutane su kalli al'amarin a matsayin wata hanyar samun kuɗi abin da ake fargaba zai iya sa wasu su ki faɗan ko suna da wata kwantacciyar larura amma duk da haka akan ɗan samu tukwici in ji lindy lewis If you donate platelets three times, you get a $10 gift card each, each time. Ta ce idan ka ba da gudunmawar jini sau uku za ka samu kyautar katin da za ka yi cefane na dala goma. Sannan za a baka dama ka shiga gasar raffle don zuwa kallon gasar kwallon kafar Amurka ta Super Bowl. Sannan muka samu riguna da safa da dai ire-iren waɗannan ƙananan kyaututtuka. Ƙwararru dai sun ce a duk daƙiƙa biyu wani kan buƙaci gudunmawar jini a Amurka. abin da ke nufin duk wanda ya bada tallafin jinin mai yawan milimita 500 akwai yiwuwar ceci ran wani masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon wanda shine zai zamanto na ƙarshe da zama gabatar muku a kafin rediyo inda shirin zai koma shafukanmu na sada zumunta. yanzu a madadin angelina bagdar sanyan da ta hada asalin rahoton sai julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu hadu a shafukan mu na sada zumunta na muryar amurka to gaishe ka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya ce, VOA Hausa, ku bani dama in yi tsokaci akan yadda almajirai masu cirani a wasu yankunan najeriya don samun karatun alkur'ani hakika wannan lokacin ya sauya da zamanin da ya shuɗe musamman wajen samun karatun da kuma abin sakawa a baka sakamakon fari da ake fama da shi musamman a arewacin ƙasar wanda hakan ya sa ba karatun bane a gabansu illa su samu abinci don magance yunwa da kishirwa muna kira ga malaman tsangaya da babbar murya da su duba wannan lamarin don ceto almajiran daga cikin ƙangi. jin yunwa sako daga farfesa mzkk misau sakon mahmud salihu kaura na moda jihar zamfara ne na gaba ya ce kalaman ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar inda ya buƙaci 'yan Najeriya su daina biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda abin dubawa ne. To sai dai kuma babbar hanyar da za a bi don dakile biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda ita ce gwamnati ta ƙara zage dantse wajen kawar da 'yan ta'adda a faɗin ƙasar. Allah ya mana maganin duk abin da ya fi ƙarfinmu amin. Sai kuma saƙon Sani Gulle Kamfala Malam Madori jihar Jigawa ya ce Sako na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Samun karuwar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a makarantun sakandare a jihar Kano abin dubawa ne matuka ganin cewa su ne ake sa ran su kasance manyan gobe. Da fatar Allah ya ba hukumomin da abin ya shafa ikon shawo kan matsalar. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Zubar dusar kankara da kuma yanayin sanyin gaske a galibin fadin Amurka a cikin wannan makon ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna tare da tare da sanya eh, zirga-zirga ababen hawa da na sama cikin haɗari. wani jirgin saman amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a rochester na birnin new york saboda dusar kankara bayan tashinsa daga philadelphia ba a samu rahoton waɗanda suka samu rauni ba yankin arewa maso gabas shine yanki daya na amurka da yake fama da matsanancin sanyi da kankara da yanayi mai hadari tun daga ranar lahadi hukumomi sun ba da rahoton mutuwar sama da mutane 40 a duk fadin kasar sakamakon sanyi tun daga makon da ya gabata mutane goma sha hudu daga cikinsu daga jihar tennessee ta amurka suke. A yau Juma'a ministan yaɗa labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojan ƙasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro a kan takaddamar da ke tsakanin su da Iran bayan da kasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. a gefe guda kuma ita ma iran ta faɗa a yau juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage mara matuƙa da aka kera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammacinta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna taya iyalan Alhaji Bello Adamu murnar auren diyarsu Fatima Adamu Bello da angonta wanda za a yi gobe Asabar a babban masallacin Buba Yaro da ke fadar mai martaba sarkin Gombe da karfe ɗaya na rana allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julius gresham da kuma injiniyan mu na yanzu andren ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam